alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu za mu tattauna da ɗaya daga cikin babban jarumi da ke cikin kannywood na duniya fina-finan hausa wato ibrahim dimbadi sinana mhm. a ah, sinana zan so ji daga bakinka don na san kai ma kana cikin masu farin ciki sakamakon rigingimu da aka samu da rarrabawar kawuna tsakanin manyan jarumai na kannywood a nuhu tare da adam e farin cikin me farin cikin sun shirya na'am da allah ka kaɓata mu da allah ni na haɗa su da zan yi wani farin ciki don sun shirya su ma da suka shirya su Muna Bakai ne to sina na rigingimin da yake cikin industry ya fi ya fi a ci ana tsaya ana shirya alinu da ya zango ko me dalilin ka ga rigingimu nan da yawa duk ba waiwaye su ba sai wannan rigimin alinu da ya zango da Allah ku rinka sanin da wa kuke magana da an bar shi ya kai shi kotun shi da kansa zai je fito da shi wallahi munafincin munafinci ne fa da ƙarya su kuma wa'annan wanda suke shirya su wanda da alunuhu da iya zango sun fara rigima buni buni za su zo su ce bari su je su shirya su su ma suna da wani 'yam a cikinsu idan sun tafi yawon maulansu za su tafi wajen gwamnoni ko wajen 'yan majalisu za su rakici eh, eh, sailin fes kenan kaga za su biyo su ai za su ce a wane su suka shirya mu bari mu biyo su amfanin su kenan dalilin da za suke shirya su kenan kwaɗayi ne kawai irin nasu saboda sun riga sun san su a nan suka je wajen gwamnati za a ringa dan cewa a yawa nan alunumi ne zo da ya zango bana dan ka musu yan miliyan biyu yan miliyan uku su raba su zo nan bakin hanya suna tawawa to yanzu dai kai baka cikin masu farin ciki wani farin ciki zan yi wai kai farin cikin me to abu kuɗi na samu koko wani abu da zan yi farin ciki daga ta ibrahim wani abu da kake ganin suna gaya ma munafikai ne da Allah sha ba mun wa zai farin ciki dan su shirya da an ba alunumin na gaya ma ya kulle iya zangon wallahi sai ya fito da shi da kansa zai fito da shi wallahi to rikicin da aka samu tsakanin alinuhu da adam a zango eh. shine kwatankwacin irin wanda nake jin kishin kishin ya faru tsakanin hadiza gabon tare da wata yarinya amal eh, ka kaga abin ya koma yanzu yanzu kaga abin ya koma akto da yana jin haushin akto kawai sai ce zai zai rigima da su wanda ni a tarihin aktawa da na sani duk wani akto uwa ɗaya uba ɗaya suke to abin nasu sai ya ga ya riga zama manafanci wai kai da kake cewa ma wani ana rigima tsakanin na yi rigima ta fi miliyan goma ba wanda ya taba zuwa ya ce sina na bari a sasanta ku da mutane na yi rigima ta fi dubu har kulle na an yi a kan harkar fim an kulle na a fastak a lagos kuma a kan kaman farisi allah ji kan harahusi ya kai ni da ya ji an kulle ni shi ma kama gaban su ya ware ba wani shegen da ya zo ya ce ya za a yi mun yi rigima a kan fim a kan karbin motar yan fim ni ne na jawo ni ne na kwato motar da aka kulle ni a ranar ba sai kayan abinci na kai gidana ba haka iyali na sau kwana da yunwa ba shagen da ya tausaya mu to idan na kinta tare da yanzu dai abin da kake son ka gaya wa duniya masu raba masu sasantawa su ne masu hadawa kenan su ne munafukai neman abinci suke su neman abinci suke su tallata a media kuma ban da ma sirme duk abin da zaka yi tsakani da Allah sai ka shiga gidan rediyo ko gidan jarida ka tsaya kai tunani mana har ka ce fa zaka yi fi sabilillahi sai ka tallata duniya ta sani ka bar su kawai munafunci ne kuma munafuncin dodo yakan ci mai shi to amma ibrahim sinana ni ina ganin kamar tallan sasancin ina ɗaya daga cikin abin da zai daɗa kawo zaman lafiya domin magoya baya za su tabbatar da cewar wannan rikici fa an kawo ƙarshen sa shine ƙarshen ta tunanin su waye zai zauna lafiya an ran hausa fim kake nufi na'am muna ba saboda ba kwa ganin mu muna shigowa muna nan mun ja baya so muke a kai mu makwara za mu yi uwar watsi kowa ya san abin da ake ciki to yanzu a cikin jarumai na Kannywood gaba daya daga maza har mata wane ne jaruminka wane ne gwaninka sannan wane ne ka fi ganin ya fi birge ka duk da dai kai ma akto ne Allah saurara ka fito kai sai kawai ka cewa na fi so na'am to adam ya zango ko akwai kana da dalili da hujja sai ma kuwa saboda ne ya saurari kuka na lokacin da nake da bukatar kuka lokacin da nake hawaye na'am lokacin da za a ɗaura auren 'yata ba wani duk wani akto na gayyace shi ba shegen da na gani shi kaɗai ya tallafa mu kawo ku babu wani shege da zan ɓoye wa soyayya ta ga adan ya zango a kansa har gobe adan ya zango wuta ce kawai zai shiga ba zan bi shi ba amma ce kawai zai shiga amma shi ma ba zai hana in fasa gaya mai gaskiya ba shi ma gaskiyar sai na gaya mai wannan rigimar da suke da al'ummu kwata-kwata ba hanya ba ce yaro Allah ya dauka kaka kana da nasibi ka tsaya kana wasting time kana wasting talent ɗinka akan rigima da an zage ka ka fito media kana ramawa wanda ka girma wannan abin ka zo a nemi arziki ka tsaya kana shirme an daɗe ba kai waye dan an zage ka waye kai an zage wanda ya fi kama an zauna lafiya shugaban ƙasar yanzu ma zagin sa ake yi gwamna ma zagin sa ake na san ka duk matsayin ka ba kai ba duk wani wanda zai zage ka ai tallan ka yi ƙara ma matsayi yayi kai ka da an zage kai ka fito kamar kai aka kamar an tsane ka ka fito kana wani an tsane ka an tsane ka wannan magana adam nake gayawa kai kuma alunu kai babba ne amma kana nema ka zama babban kawai ka tsaya a yi harka arziki kai ma ka kai matsayin ba fa akto bane kai kawai na iya Kano ko Najeriya duniya ta san ka all this level you pass it you supposed to come and sit down and think me zai faru ka ba baya fa kuma one more thing da zan gaya muku ku wa'annan da kuke ganin in jifa ya tsallake ku ya fada kan uban kowa to kun yi mistake ka kuma kun ba baya kuma kuna so bayan da kuka bari kar ta shiga halin kakanika yi to ƙarya kuce wallahi kamata dina ta abinda kuka yi wallahi shi za ku gani abinda ka shuka shi za ka girbe wallahi kar ka takura dan wani kai kai sababin ka ce wai ɗanka in ya zo wai ba wai shi ma ya sha ƙarya ne Allah shi kaɗai ya san waye gwaninsa waye wanda zai talauci waye wanda ba zai talauci ba kar ka ga wai ka kai wani matsayi ka ce wai kai naka ya sha wallahi bai sha ba to sina na a gurguje a na san babban jarumi ne kai kuma kana da ainihin basira a cikin wannan harka amma sai in dade banga banganka a cikin fina-finai ba munafunci ne ba sa kiran ka ne ko kuma a'a sun kira ka baka zuwa ne ina wallahi munafunci ne ina da uban gida ma da ake nema a hada ni ma da shi wanda nake dan rage zafi a wajen sanna dan fina-finan da yake yan tsurku sun yawa sun zo suna nema su raba ni da shi to na dawo waye kenan Alhaji Ibrahim Musa dan Kwairo a'a da mun samu dan takaddama yan tsurku sun dan shiga tsakaninmu to na je ne karatun ta na koma gida baba ta ce ina ba ina mai gidan wani ya gaya mata cewa mun samu sabani ta ce wallahi maza maza ka koma ban yafe ban ba ku shirya ba tsohuwa ta kenan da yake har gidan har kan katifar baba ta yana zama Allah sarki to kaga ku na dawo to amma da jama'a suna cewa kai ka kori kanka wucin zumi to na dawo in ma na kori kan na na dawo